ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Zainab e baba na Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu abokan hira ina muku fatan alkhairi ina muku murna da shigowa kicin ɗin abokiyar hira. A yau abokiyar hira ta ba da dama na gabatar muku da soɓo drink wanda yake ba sai ka sa sanadarin kamshi ba wato flavo wanda zaka dafa shi da flavo ɗin shi wanda yake amfanar da ɗan adam a jikinsa. Wannan a ce wadda kowa ya san amfaninta yawanci kowa ya san amfaninta tana wanke kwakwalwa wannan kuma sanin eh, lemon grass kenan shi kuma yana da amfani sosai musamman a jikin mu mata yawanci yana wanke mara yana wanke jini duk yawancin abu da sai dai yan ka fitsarar da shi da sauransu kamar yadda za ku ga wannan citta ce bushashiya wannan kuma kanumfari ne wannan kuma girfa ce wanda yawanci an fi saninta da cinnamon wannan kuma cardamom ne ban ma san dai yadda ake kiran shi da sauran wani suna daban ba kamar yadda kuka gani ana sa ita ita wannan lemon grass din ana sa shi a wadaci a cikin zobo wannan wankanken zoɓon mu ne muka wanke shi tas muka zuba shi a cikin tukunya za mu haɗa shi tare da ita wannan

gashi nan zaki ga kamar yadda ya kamar turare shauran kayan kanshin wasu sun tattaso amma zaki ga ruwan yana a jikin shi sosai sai a rufe shi a kashe wuta sai a sauke shi ƙasa har sai ya huce yawwa abokan hira kamar yadda kuke gani nan abarba ce aka kawo ta guda aka cire samanta aka wanke ta tas sai ka ɓare bayanta sai ki zo ki cire ɗan tsakiyarta wannan mai kama da ƙashin sai a yanka shi ƙanana ƙanana saboda yana da wahalar dahuwa shi kuma ɓawon ba sai kin yanka shi ƙanana ba ita ma abarba sai ki zo ki yanka ta sai ki dafa ta kamar yadda kika ga ita ce nan aka zuba ta a ruwa ake so a ta dahu idan ta dahu sai a ajiye ta sai ta huce abin da yasa muke yi mata haka ba mu haɗa ta a cikin zoɓo mu haɗa su su dahu saboda idan kika hada ta a zobo ba za ki samu damar da za ki matse ta ki wanke ta ki fitar da duk abin da ake so a jikinta ba amma a haka idan kika gama za ki iya sa ta har a blender ki matsaka ta sannan duk ruwan da za ki kara a zoben da ita za ki ɗauraye a barbar saboda haka ta da ɗanɗananta da amfanin ta zai fita sosai yadda ake so Allah ya samu dace abokanan hira kamar yadda kuke gani wannan abarban mu ce mun ajiye ta ta huce babu zafi to kun ga wannan ba zai matsu ku da da ludayi ba ko cokali dole sai an sa hannu to na wanke na tas kuma bani da farci a hannu saboda haka zan sa hannu in dan fara mutsuka shi saboda ya dan yi wa blender karfi don zan sa shi ma a blender sannan na ɗauraye shi sosai saboda haka kun yanzu ya zama ƙanana ƙanana saboda na ƙara mutsike shi da hannuna shi wannan bayan abarbar da yake da ƙwari shi na ƙara rugurguzawa da hannuna kafin na saka shi a cikin blender shi ruwan abarban mu kun ga yadda ya dawo an ɗauraye shi sosai ya fita ba damuwa idan uwar gida za ta ci gaba da ta saka mishi ruwa tunda in ta je ma soɓan za ta ƙara mishi ruwa shi ma kuma za a ɗauraye shi. zoɓonmu ne da muka dafa shi muka ajiye shi shi ma ya huce kuma garin hucewar ya ƙara tsunuwa da kanshi. shi. tare da ni abokanan hira kamar yadda kuke gani nan soɓan ne na gama tace shi wannan kuma ruwan abarbanmu ne saboda haka za mu haɗa su tare abin da ya sa kuke ganin shi haka za ku ga ya yi kauri sosai to mu idan muka gama haɗa shi mukan zuba shi a wasu kwantenonin ba tare da mun saka siga ba sai mu saka shi a firiji wanda za mu sha sai a tsiyaya a sa siga a zuba shi a robobin da muke amfani da shi abokai hira to yanzu wannan ne na iba wanda za mu yi amfani da shi namu na gida saboda haka yanzu ne zan saka sukari sannan in ƙara ruwa sannan in tace shi kamar yadda za ku gani idan kuna tare da ni yawanci da yawa kamar babata ita ba ta amfani da siga kamar yadda na zuba haka gaskiya sai ta dafa shi saboda ya fi amfani ya fi ƙara lafiya kuma shi ma sai na ninka shi biyu sannan nake amfani da shi kamar yadda za ku gani. abokan hira kun ga irin diddigar da yake tarawa ko mai kauri kun gani duk da wani dattin ma da yake cikin shuga da aka zuba za ku gadi ya fita tana saboda haka zoben ku ko an dura a roba ko a job ba za ku ga komai ya kwanta a ciki ba. ya kai ka aljanna abadan